politique oui. et l'économie maintenant. Mm. Et voir... This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a takwas ga watan Nuwamba. A babin rahotanni za a ji yadda wasu tsoffin sojojin Najeriya ke faɗi tashi neman haƙoƙinsu bayan sallamar su da gabakin aiki saboda wasu dalilai da suka hada da waɗanda suka jibanci cin amanar ƙasa. to ba mazanan ba koren ba ya kamata a ce an ba su haƙoƙi su koren su na yana ɗaya daga cikin ƙarin ta'addanci wanda yanzu kana jin wata sabuwar ƙungiyar ta'adda tana fita da sauransu. za kuma a ji martanin wasu jama'a kan zaɓar wata 'yar asalin najeriya kemi badenoch a matsayin shugabar jama'iyyar conservative a burtaniya. to gaskiya babban farin ciki ne sosai ga black community da ke kasar ingila kasance wata mace ta farko baka da ta zama shugaban jam'iyya ta conservative kamar kowane daren ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda hassan mai na kaina ke gabatarwa inda yau shirin ke hasashen yadda dangantaka za ta kasance tsakanin gwamnatin trump ta gaba da sauran kasashen duniya ta fuskar tsaro sannan da yake yau juma'a ce za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa kamar yadda aka sani dai lambar da za a kira ita ce biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Jami'ai a Ukraine sun ce Rasha ta kai hari a yankunan Odessa, Kharkiv da Kiev cikin daren alhamis zuwa wayewar garin Juma'a inda ta yi amfani da jirage mara matuka makamai masu linzami da bamabamai. Hare-haren a cewar Ukraine sun lalata gidaje da ababen more rayuwa lamarin da ya kai ga mutuwar mutum guda tare da jikkata wasu ashirin da biyar. jami'ai a kharkiv sun ce rasha ta harba wani bam wanda ya fada kan wani bene mai hawa goma sha biyu da safiyar juma'a wannan sautin masu ayyukan ceto ne suke kokarin yanka karafa don kubutar da waɗanda baraguzan gine-gine suka rufe su sanadiyar har-haren da rasha ta kai a yankin na kharkiv a yankin odessa 'yan sanda da jami'an ba da agajin gaggawa sun faɗa kamfanin dillancin labarai na afp cewa jirage mara matuka da dama sun haddasa gobara a yankin isra'ila ta ce za ta buɗe kofar shiga da kayayyakin agaji zuwa cikin yankin zirin gaza yayin da amurka ke ƙara nuna matsin lamba kan a tallafawa falastinawa waɗanda suke fama da matsalar karancin abinci da matsuguni tun bayan ɓarkewar yakin isra'ila da hamas wata sanarwar haɗin gwiwa da ma'aikatar tsaron isra'ila da hukumar tsare-tsaren gudanarwa a yankunan da isra'ila ta mamaye suka fitar a yau juma'a ta ce za a buɗe yankin kisufim domin shiga da kayayyakin agaji sanarwar wacce aka wallafa a shafin x ta ce dakarun tsaron isra'ila da hukumar wacce ake kira kogat a takaice suna bin umarnin shugabannin siyasar ƙasar ne a yankunan da ake na ƙara faɗaɗa kofar shiga da kayayyakin agaji a yankin na gaza matakin shirin buɗe wannan hanya na zuwa ne yayin da wa'adin da amurka ta ba isra'ila na kwanaki talatin kanta buɗe hanyar shiga da kayan agaji ke gab da karewa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dabban mutane ne suka yi zanga-zanga a babban birnin kasar mozambique lamarin da ya kai ga 'yan sanda suka harba hayaki mai sa kwalla da harsashen roba yayin da ake ci gaba da rikicin da ya biyo bayan zaɓe a kasar wacce ke kudancin nahiyar afirka zanga-zangar ta samo asali ne bayan zaben da aka yi a watan da ya gabata wanda ya ba jam'iyyar mai mulki damar ci gaba da zama a kan karagar mulki zaben da ake zargin an yi magudi jam'iyyun adawa da 'yan kasar da dama sun yi fatali da sakamakon zaben shugaban kasar na ranar tara ga watan oktoba yayin da ake ci gaba da fuskantar tarzoma a maputo babban birnin kasar da sauran manyan birane inda 'yan sanda ke amfani da karfin wajen murkushe masu boran. a jamhuriyar niger ana ci gaba da tafka muhawara bayan an nasarar da tsohon shugaban amurka donald trump ya samu a zaben shugaban kasar da aka yi a farkon makon nan inda ya kada 'yan takarar jam'iyyar democrat kuma mataimakiyar shugaban kasa mai ci kamala harris kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da haruna mamman bako ya aiko mana daga birnin kwanni. jama'a na cewa daman sun san za a rina saboda turawan kasar amerika uwar demokaradiyya ba su shirya ba domin mika haragamar mulkin kasar su ga hannun mace kamar yadda faru jimrau sarkin shanu masanin lamuran kasa da kasa yake cewa inda tsakanin namiji da mace ne mace bata kai gaya cikin turai to kaga kuma haka aka yi irin yadda aka yi tamanin kamala harris za ta kai gaya sai gashi kwatsam muka shi donald trump ya doki abinda mutane duka ba tsammani dan na imani allah nan da afirka mutane da dama ba su yi tamanin ba donald trump zai kai gaya amma don kullum zuwa za a yi muna hidda matan mu waɗanda ba su taɓa sanin dala ashirin ba a gama su da jika su ko jika ɗari dan dai a nuna musu ya su masu su tashi da su wannan ba ci gaba ba ne. a bangaren gambo adamu wani dan jarida shugaban gidan rediyo amfani ta birnin kwanni wannan kayan da kamala harris ta sha a zaben kasar amurka na nuna cewa turawan yamma dodo rediyo ne suke wa kasashen nahiyar afirka wajen cilastar da su doli sai sun dama da iya mata. babu yadda za za a yi ake su dai amurkawa ba dai wata jafata ba ta daban ba yadda za a yi a ce baka sun ɗauki mace ta jagorance su da sunan matsayin shugaban kasa. ba ta yiwa ba ta yiwa inda ba amurka ne a cewar wata mace yan gwagwarmaya mai suna ishatu malam mu. ai a kasashen mu na nahiyar afirka daman ba wuri ga ɗiya mata na shugabancin ƙasa saboda addini da al'adu an gabu ƙasashen da namu na musulmi shina a shina da wuya kuma ke da kanki ma kana tuba to santir shi ne na a ce keta zaki jagoranta da duniya zaki shi damuwa ki da kanki a rayuwarki amma mu na kasar wata musulmi he ko mace ta hito takara walla ba lalle na bata ci wannan zaben a nan gaba a Najeriya yanda za a kalli juna garin da garin tsakanin turawa yan gurin doli kasashen nahiyar Afirka su baiwa mata hili a yi gaba da gaba da su wajen mulki da yan nahiyar Afirka da suke cewa ba yi su ma turawan ba su shiri yin haka ba a wannan lokacin Haruna Mamman ba gwana. birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To karshen labaran duniyar kenan. zuwa gaida Mahmud Lado da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji wasu sojojin najeriya da aka sallama daga aiki saboda dalilai masu nasaba da zargin cin amanar ƙasa da dai sauransu tun shekarun baya har yanzu ba a biya su haƙoƙinsu ba abinda wasu ke fassara wannan hali na gwamnati da mai dokar bacci ya koma gingidi baya ga hadarin da ke tattare da sallamar mutum mai iya sarrafa bindiga ba tare da biyansa ba hakokinsa na tsawon lokaci musamman ma a wannan murra lamida bakar gare ka wasu sojojin najeriya kimanin saba'in da wani hukunci ya ratsa kansu na kisa sakamakon laifuffuka da dama da rundunar sojan najeriya ta kama su da su a shekara ta 2014 bayan sun ki zuwa fagen daga na yaƙi da 'yan ta'addar boko haram a dalilin cewar ba su da makaman yaƙi kamar yadda ya kamata ko da dai bayan wani lokaci a shekara ta 2021 gwamnatin najeriya ta ce ta yahewa sojojin na najeriya to sai dai kuma har kawo yanzu suna jiran gawan shanu kan hakkokinsu da hakan kuma na ji ta bakin wani jami'in sojan najeriya wanda ya bukaci a sakai sunan shi inda ya ce suna bin rundunar sojan najeriya kudade da dama gaskiya an dan ma ma'aikatan tsaro hakokinsu na aiki a maiduguri an ke mu zai ba hakimin Niger jadarta bai hito ba nan ma yanda ma muke nan bangaren zafara mu bai hito ba a kwamandoji din nan suna aka zargi shi ma wani jami'in soji da aka taba kora a aikin na soji a Najeriya sakamakon zarge-zarge daban-daban da aka yi masa ya ce. Aiki dama akan kori mutum in an zarge shi da wani abu to ba mazanan ba koren ba ya kamata a ce an ba su haƙoƙi su. Koren su na yana ɗaya daga cikin ƙarin ta'addanci wanda yanzu kana jin wata sabuwar ƙungiyar ta'adda tana fita da sauransu. Ya kuma do Ahmad Baba Gama mai ritaya ya ce akwai hanyoyi da dama da jami'in soja zai bi domin a biya shi haƙoƙinsa. Yau ba wani soja da za a tura shi filin daga ya ce ba a ba shi kayan aiki ba. Amma tun da har ya zamanto haka aka kore su a cikin aikin soja because ba su yi doka da oda ba a baya hukuma ta zo ta ce ta yafe musu to tun da an yafe musu to kuma hakki ne akan hukuma ta biya su hakkokinsu akwai hanyoyi da za a bi ta bisa doka da oda saboda haka so su bi wa'annan. Wata majiya da na nuna cewar wasu daga cikin waɗannan sojojin Najeriya da rundunar sojan Najeriya ta kora akan kama su da laifuffuka daban-daban da suka shafi fashi da makami da aikata miyagun laifuffuka a wasu manyan titunan ƙasar nan da ke fama da rashin tsaro. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga fatakwal najeriya to a gaida lamido daga najeriya kuma bari mu kada turai inda zaben wata 'yar asalin najeriya mai suna kemi badenok a matsayin shugabar jama'iyyar conservative ya faranta ma wasu 'yan najeriya da afirka rai wasu kuma ke jinkirin nuna murna ramu garba gare ki kemi badenok mai shekaru 44 da haihuwa ta zama mace bakar fata ta farko da za ta taɓa jagorantar jam'iyyar conservatives a tarihin Birtaniya. Iyayenta da 'yan asalin Najeriya ne duk da cewa an haife ta ne a birnin London, amma ta shafa yawancin shekarun ƙuruciyarta a Najeriya. To koya ake kallon wannan nasarar tata ga Malama Amina Muhammad wannan wani abin alfahari ne. ga duk baƙaƙen fatan da ke birtaniya to gaskiya babban farin ciki ne sosai ga black community da ke ƙasar ingila kasance wata mace ta farko baka da ta zama shugaban jam'iyya ta conservative ana sa ran cewa za a ga canje-canje kuma za ta kawo ci gaba cikin ƙasai kuma wannan shi ya nuna cewa wannan fati nasu kowa ba wai a ce dole su fararen da ke ƙasar ba wani ma zai iya zama shugaba a ciki. To masu iya magana kan cewa ra'ayin riga don ga malama Maryam Ibrahim. Nasarar Badenoch ba wani abin farin ciki ba ne. Dalilin da yasa nake cewa ba abin murna ba ne ba, ita Kemi Badenoch duk sanda ta tashi yin magana musamman akan Najeriya ba za ta taɓa faɗin abin arziki akan Najeriya ba. Ba ta taɓa faɗin abin da zai taimaka wa mata ba an tambaye ta batun kuɗin da ake ba mata in sun haihu ta ce wai yayi yawa. Su kuwa masu sharhi kan al'amuran yau da kullum kamar Mr. Mark Makama ya ce shakka babu ta kafa sabon tarihi a siyasar Birtaniya, amma kuma wani hanzari ba gudu ba yana hangen tarin kalubalen da ke gabanta. Eh, ya ce ɗaya daga cikin ƙalubalen da nake hangowa shine matsalar wariyar launin fata. Duk da cewa Birtaniya na daga cikin ƙasashen duniya da ke baiwa mata damar taka muhimmiyar rawa a siyasar ƙasar. Gaskiya asali da launin fatarta wani abin dubawa ne ganin zai yi tasiri sosai ga shugabancinta kuma shine abin da ake ɗiga ayar tambaya a kai. ansa. Ms. Kemi Badenoch ta kudura aniyar kawo sauyi ga jam'iyyarta ta Conservative da ta fuskanci gagarumar koma baya a babban zaben watan Yulin da jam'iyyar Labour ta lashe. Dr. ahmed Idris ya yi tsokaci yana mai cewa. Haɗa kan su kansu 'yan jam'iyyar Conservative uh, Party din kansu a rarrabe yake tana da abun nan jan aiki a nan wajen. Harka na farfado da ainihin tattalin arzikin ƙasan kanta saboda wannan wahala da ake sha na talauci da tsananin rayuwa ya zama dai abun da abun nan sauki. Badenoch dai ta samu goyon baya daga mambobin jam'iyyar conservative da ra'ayinta na ganin an ɗauki matakin rage haraji da kuma farfado da tattalin arzikin ƙasar. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. Gaida Ramatu, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro tare da ni Hassan mai na kaina. A cikin shirin namu na yau za mu duba sakamakon zaben Amurka inda tsohon shugaban kasar Mr. Donald Trump ya samu nasarar lashe wannan zaɓe inda mu kuma a nan za mu duba ko hasashen yadda alakar tsaro za ta kasance tsakanin gwamnatin Trump da kasashen duniya. To madalla. Da yake an ga irin kamun ludayin gwamnatin jam'iyyar Democrat karkashin jagorancin Joe Biden. To me ake sa ran gani daga gwamnatin Donald Trump? Win Komanda Musa Isa Salman masanin tsaro ne wanda ya karatu a kwalejin horas da hafsoshin sojin Amurka ga kuma irin hasashen da yake yi. To Malam Hassan uh, abu na farko shine cewa uh, ita Amurka a kowane lokaci kuma kowane ne shugabanta Um, akwai abin da suke ce ma national interest wato america first duk wani abin da za a yi ko kuma wani samun kamar a ce zaman lafiya ko wani rashin zaman lafiya wannan su kawai za su duba menene wato interest ɗin america a ciki um, america ita kanta a matsayin ƙasa da kuma 'yan america waɗanda ke musamman kamar masu sai da mukamai da sauransu amma idan tarihi za a duba sai a ga cewa tunda da shi donald trump ya taɓa yin shugaban ƙasa sai ka ga cewa tarihi ya nuna cewa shi donald trump a madadin ya ruruta rikici rikice-rikice a duniya kamar yadda aka san yawancin shugabannin amurka ke yi shi yakan duk da cewa za ka ga kaman yana da abin da ake ce ma hawkish wato yana da alaman zafi amma duk da haka za ga cewa wa'anda aka sani a al'ada amerika na fada da su ya ja su kusa da jika kamar north korea sun fara maganganun tattaunawa da su kamar rasha a lokacin nan kawai wa'anda za a ce so abinda nake gani shine cewa a wannan dawan nashi yawancin wa'annan mutanen za a ci gaba da haka za a ci gaba neman ta inda za a sulhu ko kuma koda dai ba a yi sulhu ba dai ba dai za a ce yaƙi ba kawai abin da ba zai canza ba shine mun san yadda yake ba da goyon baya mara uh, condition wato unconditional support da yake ba ma ƙasar isra'ila a yanzu kuma da take fada da lebanon da kuma take waɗannan kashe-kashen a zirin gaza muna ganin kama abu ne wanda kila zai iya ci gaba duk da cewa ya kai iyakan iyakan iyawa tun da dai in ka duba irin haukan da ake yi sojojin isra'ila ke a gaza da sauran wurare da aka cewa to menene kuma ya rage to amma wing commander da yake donald trump ya lashe zaben ne a daidai lokacin da rikicin gabas da tsakiya ke kararin cabewa ko me zaka ce dangane da yadda trump zai tunkari wannan kalubale kamar yadda ya faɗi cewa zai kawo ƙarshen waɗanda yakin ba mu san ta yaya za a kawo ƙarshen shi ba shin zai ba da wato dama ne na a yi shawarwari ko kuma a yi sulhu ko ko zai ba mu bangare ɗaya ne waɗanda dama sun saba a ba su taimakon da zai iya murkushe gaba ɗaya wancan ɓangaren. to a gaba dai gaskiya zamanin trump da kuma mulkin 'yan republicans a baya-bayan ya fi nuna cewa an fi samun zaman lafiya a duniya kuma an fi samun rashin yaƙe-yaƙe 'yan democrat sun nuna cewa su mutane ne da ke san yaƙi ta ko'ina su farma mutane da ƙaryan mutane ba su bin 'yancin bil'adama da sauransu 'yan republican damu ba su wannan karyan so muna tsammanin cewa ba za su yi irin wa'annan yaƙe-yaƙen ba marasa kai marasa ah, ah, kai na tambayi babban malami a sashen kimiyyar siyasa na jami'ar bayero farfesa kamilu sani fage wani sashe yake da shi ga gwamnatin ta donald trump to amma nasarar trump ba lallai ya kawo wani ƙarin ci gaba a kan wannan harkoki ba na alaƙan najeriya da ita amurka dalili kuwa shine trump ah, shugaba ne a wancan karan yadda aka ganshi bai damu da afirka ba alal hakika ma tsawon shekaru hudu da yi na gaban da misira da ya zo bai ma shiga eh, bai zo afirka ba ko daya ita ma misiran ya je ta ne kawai a ganin cewa bangare ne na gabas ta tsakiya da kuma alakarsu da suke da ita saboda batun yakin isra'ila da falasinu abu na farko kina abu na biyu kuma da yake sa da alamun ba za a samu wani canji ba shine wato ko da a yakin neman zaben shi bai yi magana ko kaɗan a batun afirka ba don haka ba a yi zaton zai bata wani muhimmanci ba amma ta fuskar tsaro kuma ana sa ran za a iya samun ya cinikin makamai domin su ita amurka tana cikin ƙasashe na duniya masu sai da makamai don haka ko ba komai na eh, ko da shi trump yana kyamata 'yan afirka zai iya mai da hankali wajen sai da makamai saboda tasirin da kamfanoni masu sai da makamai suke da shi a siyasa afirka haka kuma zai iya mai da hankali wajen siyan batun man nigeria ta wannan fuskar cinikayya watakil za a ga cewa bai yi watsi da abun ba zai iya mai da hankali kaɗan ta wannan fuska domin irin gajiyar da za a ci a wajen yin ciniki ta wannan fuskoki. daga bisani tsohon jami'in diflomasiyya ambasada suleiman dahiru na ganin ba lele bane a samu wani sauyin a zo a gani to amma dai duk da haka ya ce yanzu ya yi wuri a yi hasashe saboda haka a dan ba da lokaci. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Julie Gresham ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. a gaida Hassan yanzu kuma lokaci ya yi da za mu buɗe layi ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa kamar yadda muka bayyana lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili To jama'a kamar yadda muka ce da yau kofa buɗe take mutum ya kira ya bayyana ra'ayinsa ba mu da wani takamaiman maudu'i mai magana shi zai zaɓi maudu'in da zai magana a kai muddin dai aka yi magana yauwa da alamar dai ga wani akan layi muna jin ka yawa suna na sirajo iftikar to sirajo muna jin ka daga Ancau karamar kuma Kubo a jihar Kaduna. Muna jin ka. Yau akan menene ake tattaunawa? Ai yau kofa buɗe take mutum ya kira ya bayyana ra'ayinsa kan kan duk wani maudu'in da ya zaɓa da kanshi. Um, Matukar dai ba abin tashin hankali bane ko zargin wani. Na'am. to ni magana na da zan yi akan zaben nan na amurka ni da ma ko kamal harris ko kuma shi trump ni a nawa ganin duk ɗaya ne duk wanda ya hawa duk ɗaya ne shi kan shi Joe Biden shekara sama da talatin yana son ya zama shugaban ƙasar Amerika kuma sai wannan kawai. Assalamu alaikum. To, mu gode da ra'ayinka. Ga wani kuma akan layi muna sauraron ka. Assalamu alaikum murya Amerika mai magana umma mala Ali shugaban kula murya Arewa dogon nuka cikin jahoron Nijar. To muna jin ka. Abinda an nau ra'ayi na fita gawan ga zaɓe an kai na Amerika. Lalle ina ganin kasashe sarwa na Afirka suna murna. Ba abin murna da ba sabili da kun gani lalle Trump bai son ba ita kasashe kenan ya kamata kuma wa ku alawari da harkar turawa na gode mu da amerika umma mala alina shugaban kullum mara a da dogon dutse a cikin horon nishar to uh, da alamar akwai wani akan layi wake kan layi ci gaba wake kan layi akwai wani kuma akan layi wake kan layi kuma daga ina to kai ma layinka ya samu matsala Salamu alaikum. Wa alaikum salam muna jin ka. Wa ke kan layi? Eh kuna tare da Bello Garba. To Mallam Bello Garba muna jin ka. Muna jin ka. Eh to ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto da kuma gwamnatin Najeriya. Hmm. Da ta taimaka musamman ma akwai akwai wata asibiti nan a karamar hukumar Wurno. Hmm. cikin jihar Sokoto da ta taimaka mata don wannan asibiti gaskiya asibiti ce wadda tana taimakon al'umma. kuma hmm. tana bukata a daga darajar ta zuwa asibitin kasa da kasa kuma akwai wasu malamai waɗanda ƙwararri na ya kamata su kansu a ƙara musu girma musamman malam nasiru da kuma malam aminu wanda ita ce gurin mata biyo na gode <laughs> bello garba daga nan kwalite to da fatan waɗanda abin ya shafa sun ji ka am kamar yadda muka ce yau fa kofa buɗe take mutum ya kira ya bayyana ra'ayinsa kan duk wani maudu'i matukar dai ba na tashin hankali ba ne ko zargi ko tsokana ko wani abu haka to da alamar dai akwai wani akan layi wake kan layi to da alamar kuma layinka ya samu matsala To yau dai mai magana zai zaɓi maudu'in da zai magana da kansa ba mu da wani takamaiman maudu'i saboda haka kofa buɗe take mutum ya kira ya bayyana ra'ayinsa kan duk wani abu matsawar dai ba. To akwai wani akan layi wake kan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam muna jinka. Ina magana da ya o baka aikin yaro dan ga kwa na mura jihar Zamfara. To lalle baka aikin yaro muna jin ka. Ah, zan magana musamman a ah, ah, haka 'yan siyasa. To ci gaba. Muna kira da 'yan siyasa cewa sun san alƙalan da sun faɗi ga mutane. Hmm. To Allah muna su zuwa gwada cika shi. Domin cewa sun sanya da kana yi. Ana kiran gaskiya mun sani duk wanda ya zo takara ko daga bakin gwamna har zuwa eh, da bakin gwamnati har zuwa kansila mm. wanda zai neman takara yana cewa ga abin da zai al'umma in Allah ya ci mm. to da Allah tun da Allah ba su rabu sun samu dama to Allah muna kokare su alƙawarin da suka ya kamata su cika shi To mun gode da wannan eh, eh, wato shawara ko ra'ayi da ka gabatar ga wani kuma akan layi muna jinka. sunana shafale kafin magaji ya musa kuma jihar nasarawa aje bayan barka da aiki shafale kwana dubu barka da zuwa muna jinka To, Mala Ibrahim gaskiya kira muke son mu yi ga wannan tsadar rayuwa da muke ciki a wannan kasa namu Najeriya. Gaskiyar magana mu na Najeriya ba abun da fa za mu iya ce ba sai dai kullum kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Dan mun shiga cikin wani hali abun da za ka samu ka ci na lokaci daya wallahi tallahi ba ka samu kana iya kwana biyu kwana uku ba ka samu abun da za ka sa bakin salati ba saboda haka kira muke yi ga shugabanni mana Najeriya kuwa Allah suwa annabi su duba ma'aiki su taimaka ma talakawan nan namu na kasar Najeriya da fatan za ku tashi Ibrahim Allah ya To mun gode shafale da fatan waɗanda abin ya shafa sun saurare ka kuma za su ɗau mataki. To masu sauraro mun fa gode ma kowannen ku da ya bayyana ra'ayinsa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an fa a ɗaki. To jami'a Ukraine sun ce Rasha ta kai hari a yankunan Odessa, Kharkiv da Kiev cikin daren Alhamis zuwa wayewar garin Juma'a. inda ta yi amfani da jirage mara matuka makamai masu linzami da bama-bamai har-haren a cewar ukraine sun lalata gidaje da ababen more rayuwa lamarin da ya kai ga mutuwar mutum guda tare da jikkata wasu 25 isra'ila ta ce za ta buɗe kofar shiga da kayayyakin agaji zuwa cikin yankin zirin gaza yayin da amurka ke ƙara nuna matsin lamba kan a tallafawa falastinawa waɗanda suke fama da matsalar karancin abinci da matsuguni tun bayan barkewar yaƙin isra'ila da hamas wata sanarwa haɗin gwiwa da ma'aikatar tsaron isra'ila da hukumar tsare-tsaren gudanarwa a yankunan da isra'ila ta mamaye suka fitar ta ce za a buɗe yankin kisufin domin shiga da kayayyakin agaji sanarwar wacce aka wallafa a shafin x ta ce dakarun tsaron isra'ila da hukumar wacce ake kira kogat a takaice suna bin umarnin shugabanninsu ne To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tayani gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudo wa mayi da kuma injiniyar mu ta yanzu Nashon Kale ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.